ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحذيه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga الله مدوكين sarki wanda ya kaddara fuskokinmu a wannan majalisi mai albarka majalisin darul hadisi salafiya nan gaddimare babban layi garin biyu jihar borno inda muke gabatar da tafsirin ƙwar'ani mai girma ƙarƙashin kwamiti da tsare-tsaren alkitabu wa sunna alaman hajji salafiya a wannan unguwa ta galdimare babban layi garin biyu jihar borno muna yinin muna tafsiri bangaren mu mata muna safiyar a lahadi ko da hudu ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arbaniya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da sha bakwai ga watar me ko mayu wata da muka sha faɗa akuya ma ya iya kira ko ta ce ba za ta yi aure ba sai an ta sadakin dabba mai magana wannan ta faɗi abinda ranta ya so Eh, wata ce kyakkyawa tana ji da kanta haka matsa ta yi aure sai ta ce sai an kawo dabba mai magana mutane suka watse kowa ya ce to wa zai iya kawo dabba da an ce tsuntsu ne za a kawo aku shi ne kenan sai wani ya zo ya ce ya zo da dabba mai magana sai ta ce ya kawo dabba sai ta ina a taru da alwalai da shaidu yana nuna dabba mai magana sai a ɗaura aure shine sadaki idan aka taru shine shigo da akuya ya bugi akuya ya ce eh, bai bugi ta ba tukuna ya ce john wale sai bore ma sai sai bugi akuya sai ta ce me wai sai aka ɗaura sadaki aure sadaki wannan akuya da ya faɗi sunan watan bature <laughs> na biyar to watar me ko mayu miladiyar shekara 2020 cikin in ba ku manta ba a jiya muka fara tafsirin suratul kasas jiya mun karanta ayoyi guda biyar ko guda shida na'am ayoyi shida muka karanta ayoyi shida nan aran ma zai sake karanto mana daga aya ta biyar wa nuridu an namunna bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين ويمكن لهم في الأرض وولي فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون Ubangiji ta'ala a karatunmu na jiya ya ɗauko mana wahalarwa da fir'auna yake yi wa mutanensa mutanensa na banu isra'ila wayanda suke cikin ƙabilu marasa rinjaye na yana yanka ‘ya'yansu maza yana ƙyale ‘ya'ya mata amma ya hidimta su gargashin yuzabbihu abna'ahum wa yasta'i nisa'ahum da kuma waja'ala ahlaha shi'a ya raba su fat fat ƙungiya ƙungiya ɓangarori daban-daban na bautarwa wasu su ne masu shara wasu ne masu wanki da wanke-wanke wasu ne masu kwashe bola masu kwashe banɗaki ya sa musu ayyukan wahala daban-daban kuma ba albashi a matsayinsu na baƙi suna waɗannan ayyuka na wahala ga 'yan gari ba tare da biya sai dai ma a musguna a buge a tsawatar shi da abin da Allah yake nufi to shi yasa sai Allah ya ce wa nuridu anna munna ala allazina muna son mu kawo dauki mu kawo agaji mu taimaka ga waɗanda ake raunatawa fil ardi a cikin ƙasa din wa naj'alahum a'imma mu mayar da su jagorori wanda yake nuna ba wanda zai zama jagora ya zama shugaba sai da ya fada halin wahala kar mutum ya taba cewa yana son jin daɗi amma ba zai duri wahala ba farilla ce wannan mataki na samun jin daɗi sai an wahala shi sa laraba suka ce man ya ta'ab fi sigarihi yanja fi kibarihi ko yassare yassare fi kibarihi duk wanda ya gaji a ƙanƙantarsa zai huta in ya girma wannan kenan duk wanda kaga ya zama wani abu to ba barci yayi ba ba barci yayi ba fa'ita shi yayi kafin ya kai wannan matsayi yanzu duk wanda zai zai kalli matsayin da annabi yusuf ya samu ya zama minista a ƙasar misra na tattalin arziki kuma bayan haka shi aikinsa a gwamnatin ba shi da limit don sarki ya ce ai wa waƙalar maliku tuni bihi astaghlis hulinas ku zo min da yusuf zan keɓance shi wa kaina sannan lokacin da annabi yusuf ya zo falon ma kallamahu ƙala innaka yawma kai a yau ladaina a wurinmu makinin duk dokar da za ka kafa shi a ƙasar misra makinin tabbatacce ne ba sai na sa hannu ba amin mun amince maka kai komai to amma yanzu duk wanda yake son ya san wahalar da yusuf ya bi ya samu wannan matsayin sai ya yi baya ya samu tsangwamar yan uba ya samu kaɗaici da tsangwamar zama cikin kabari eh, cikin kabari cikin kabari a cikin rijiya sannan ko na uku an kai sa kasuwan bayi wa zai sai bawa wannan ya taya wannan ya taya na hudu ya zauna mai hidima a gidan azizu misra houseboy sannan kuma na biyar yusuf ya zauna a prison prisoner ya zama kafin daga baya ya zai samu wannan shugabanci wannan a yi ta gwada su ko da ba musulmai ba nelson mandela ya fi shekara ashirin a prison kamar ya zo ya zama kuma shugaban ƙasa na south africa yawwa kun gani 27 duba ai ko obasanjo bayan rasuwa abajen na prison daga bayan zai fito wannan shi ne ƙa'idar rayuwa a ina jin wani rubutu da shan isa alifan tamiyai wata ce ta tura saƙon tana son ya aure ta shi da sai yake ba da amsa cewa kamar ita tana son shi ne bayan ya zama kaza ta san wani ƙalubale ya tsallake a rayuwarsa wurare nawa ya shiga ya nemi aure a da ba a bashi ba ya faɗi abin kun ga wahala ya yi ta sha kafin ya kai wannan matakin ya yi noma ya yi barema a rayuwarsa ya yi kanikanci ya yi tela ya yi kaza faɗita shi ne rayuwar ba wai 'ya'yan masu kuɗi ba ne sun tsaya ne suka yi wa kansu hidima Allah ya sa musu hannu to shine kenan ko Allah ba zai kawo maka dauki ba sai ya ga ka jure kai ma akwai abin da kake yi to wayannan banu Isra'ila Fir'auna yana tutar da su Allah yana son ya sa musu hannu amma sai da ya tsaya yanzu fa za a sa musu hannu amma sa hannun ba da wuri ba saboda karki ɗauka wai in kin shiga wahala daga kika yi addu'a in jinya ne daga kika yi addu'a kafin yamma ki warke a'a ana fara shirin ne da wuri yanzu haka babanin Isra'ila suna cikin wahalar ba to yanzu fa za a ana so a ka musu wanda zai fitar da su daga wannan mai wahalar amma ne shi yana shekaru shekarunsa ya kai arba'in bai kai arba'in ba ya kai talatin bai kai talatin ba ya kai ashirin bai kai ashirin ba wanda zai fitar da su a wahala ya kai sha biyar bai kai sha biyar ba ya kai goma bai kai goma ba ya kai bakwai bai kai bakwai ba shekarunsa ya kai biyar bai kai biyar ba ya kai uku bai kai uku ba biyu fa a'a kenan yanzu aka haife shi yana shan nono kenan ba a ma haife shi ba <laughs> yanzu ana cikin wahala wanda Allah yake so ya cire su a wahalar ba a haife shi ba tukuna wannan shi yake nuna mana me ba dole bane wai daga aka yi addu'a Allah ya me ya amsa saboda karki ce kaza din nan muna ta addu'a Allah bai karba ba a'a tukuna tukuna saboda haka mu gane wannan ka'idar don yanzu nan gaba ne za a yi maganar haifan wanda zai fitar da su daga wannan kaskanci kuma ya haife shi sai ya kai shekara arba'in kafin ya fitar da su a wahala ina fata an gane shi yasa wajen addu'a kar a yi gaggawa jama'a wajen addu'a kar a yi gaggawa annabin Allah Yaqub alaihi salam tun daga ranar da ya rabu da annabi Yusuf tun a lokacin da aka zo bayan Isha aka ce masa Yusuf ya bata an gane وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ما يفعل فصبر جميل والله المستعان الله نكي لمن تقول tun daga ranar ya fara neman taimako Allah amma sai da aka yi shekara talatin arba'in ba a magan yusuf ɗin ba ƙanin yusuf bin minu shi ma sai ya biyar rububi ya ɓata aka ƙara wani ɓacin ran babban ɗansa shi ma ce shi ma ya ɓata fa ba zai je gida ba ala Kabiru kabiruhum alam alamu anna abakum kada a kaza alaikum mautukan min Allah wa min qablu ma farrattum fi yusuf falan abrahal al-arda hatta ya li abi aw kuma Allahu li wa huwa khairul hakimin ya'yansa sha biyu ɗaya bata yana ta addu'a saura sha ba a same shi ba sai na biyu ya bata sai na uku ya bata kuma duk da aka yana addu'ar ta kyakkyawar fata asallahu an atiyani bihim jami'a mai yiwuwa Allah ya zo min da su gaba daya kuna fahimta saboda karki ce baki da lafiya shekara goma shekara ashirin gani na har yanzu ban sauki ba ana ta addu'a to ai addu'ar ne ma ya sa kai yanzu da rai ai addu'ar ne ya sa ma har cike da bakin magana kun fahimci wannan annabin Allah Yahya alaihi salam da aka yi masa alƙawarin matarsa za ta haihu da yawa cikin malamai suka ce bayan Allah ya turo matar ka za ta haihu ba ta ke ta ɗau cikin ba sai da aka yi shekara sha bakwai saboda haka Allah ba a masa gaggawa ah sau nawa ne ki ta addu'a ki ta addu'a wahalar da ke ciki shi kenan tun kina shekara ashirin sai kin kai shekara hamsin sai ɗan ke ɗauke ke kai ki makka to kun ga yanzu addu'ar ya karɓo wayancan addu'o'in da ke ko ba wai fa ba a karɓa ba akwai wasu masifu da Allah ya kaddara zai same ki a'a za ki rasa spinal cord ɗinki a'a kaza zai same ki a'a wani cuta zai iya samun ki ma ya haukata ki wayannan addu'o'in da ke sai Allah ya rika yaye miki wayannan damuwoyi. Allah yana son ki je aljanna a kiyama amma ibadar ki bai kai ba ibadar ki bai kai ba sai ki riga addu'o'in nan na Allah ba da arziki ya yaye muku damuwa ya kawo kuɗin biyan kuɗin haya kaza sai Allah ya riga sa miki a ladanki na lahira sai ya ga account ɗinki na lahira ya cika cikin za ki ki fada cikin firdausi ki zauna cikin sai ki to bari mu fara biya mata bukatunta na duniya kun fahimci wannan bayanin yawwa domin shi addu'a daban fiqhul du'a daban fiqhun addu'a daban annabi ibrahim alaihi salam da yayi ta roƙon Allah haihuwa tun yana shekara goma ai ba ba ba haihuwan ba sai da ya kai shekara 80 kuma aka bashi mai albarka saboda haka shine faɗi Allah wa nuridu an Munna, ala allazina stud'ifu fil ardi muna so mu yi baiwa ga wayanda ake raunata su a cikin ƙasa wa naj'aluhum Allah yake mu sanya su ko a immatan jagorori wa naj'aluhum alwarithun ko mu sanya su sune masu gaje abubuwan da yake doran ƙasa na mulki saboda haka wannan yana nuna hasada a ajiye shi a gefe in Allah ya ba wa mutum ɗaukaka sai ki gode wa Allah ya ba wa wacce ɗaukaka ke ma Allah ya ba ki naki in ba haka ba kana ji kana gani ya tafi kenan a abinda muka sha faɗi akwai lokacin da duk wanda ya ji yanayin rayuwar shan isa ali fantami a baya zai san yanzu allah yana masa tukunci bisa wahalhalun da ya sha irin gidajen haya a zauna wani gidan hayan ma ka ce kana neman ka zauna a ce ba za ba wa ɗan izala ba ba za ba wa ali sunna ba akwai huɗubar da ranar juma'a shine kenan yana wani gidan haya mai gidan hayan ya ce nan da la'asar ka tare ka bar min gidana shi sa Allah baya ba wa mutum ɗaukaka sai ya jarrabe shi ko ɗan kasuwa da ke gani shagonsa a cike kaza kaza bai san wahalar da shi wannan shine ka'idar rayuwa da son jiki ba za ka cimma burinka ba wani makina lahun fil muna so mu tabbatar da su a cikin ƙasa wa nuriya fir'auna ko mu nuna fir'auna wa hamana da hamana wa da kuma da rundunarsu minuhum daga gare su ma kano yahdharun abin suka kasance suna tsoronsa. wannan shine ƙarin bayani fir'auna ya wahalar da mutanensa na banu isra'ila sun yi ta haƙuri yanzu Allah ya shigo lamarin mai yiwa su yi ta addu'a sai Allah ya ce to na karbi addu'ar bari mu yi kokari a haiho muku wanda zai ƙwace muku yanci bayan ya girma sai Allah ya ce mai aran ma جزاك الله خيرا وبنجي تعالی چه وا اوحینا سے الى ام موسى جوا رائے بیار ان نبی موسى عليه السلام ان چه وا ارضی کی من وحي يزوى زفاره بيال عجل موسى عليه السلام أن سوى أرض إيه ki shayar da ɗanki Ba in khifti alaihi in kin ji tsoro a gare shi fa alƙi mu ki jefa shi a cikin kogi wala ta kafi kada ki ji tsoro baiwar Allah wala ta zani kada ki ji bakin ciki inna radduhu ilaiki. mu za mu dawo da yaron nan mu mayar da shi zuwa gare ki wa ja'iluhu min al-mai kuma za mu sanya dan nan daga cikin manzani. kun ji magana mahaifiyar annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya karbi wannan tana da ciki ciki kuma na annabi Musa alaihi salam wannan an ɗauko mana tarihin annabi musa tun yana jariri don a nuna mana duk wanda ya zama wani fadafa ƙarami ne shi duniyar nan gaba ɗaya kowa jariri ya girma in ba mutane biyu ba su kam su bincan samarin suka fara rayuwa annabin allah adam alaihi salam bai taɓa zama a cikin mamarsa ta yi cikinsa ba bai taɓa yin tumbuɗi ba bai taɓa shan nonon uwa ba bai yi rarrafe ba an gane ko yana nan matashinsa ƙar shekara sha bakwai zuwa ashirin Allah ya yi shi haka umuna hawa budurwarta Allah ya ta banda su bin nan to kowa sai da ya zama jariri ya girma har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ce wa auhayna ila ummi musa sai muka yi wa'ayi zuwa ga mahaifiyar musa an cewa arbi'ihi kime ki shayar da shi arbi'ihi ki shayar da shi an da arraba'a shayarwa liman arada an yi timmar raba'a raba'a shine shayarwa arbi'ihi ki shayar da su ya shayarwa ki ba shi nono ki kula shi an gane ku ba mamaki wata ta to in babu rami me ya ka rami uwa da ɗanta a matsayin da ki shayar da ita e baiwar Allah akwai matsala ce akwai damuwa ne sai za ta ki shayar da shi mai wa'ayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa an arzihi ma'ana ta ɗau cikinsa ta haife shi aka ce ki shayar da shi shi yasa a nan wasu suka ce mamar annabi musa alaihi salam annabi ya ce an gane ku? akwai wanda suka ce mahaifiyar annabi isa a annabi musa annabi ya ce suna irin da wasu annabawa allah akwai mamar annabi musa an gane akwai mamar annabi isa na uku akwai hajara akwai hajara suna irga wa'in na uku suke annabawan allah wasu na karawa da tsara, wasu na kawo mutum mata biyar suke su annabawa ne asiya matar aure. an gane ko to amma me hujjar su na mamar annabi Musa annabi ya ce ga wa auhaina ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga mamar annabi in ita ba annabi ya me ce me yasa aka ce a mata wahayi da suratu qaha iz auhaina ila ummika ma yuha yayin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka abinda aka yi wahayi sai ce annabi ya ce an gane da ko to amma magana mafi inganci mamar annabi musa alaihi assalam ba annabi ya bace ko alaiha wa alamni assalam ba annabi ya bace domin wannan wahayi da Allah ya mata wasu ta ilhama ya mata wasu suka ce a'a a mafarki ne aka gaya mata wanda nawa mutum yake mafarki da annabi mutum yana iya mafarki da ayin kiyama yana iya mafarki da Allah wasu kuma suka ce a'a mala'ika jibrilu ne ya zo gidanta amma a siffar mutum kun fahimta don mala'ika yana iya zuwa a siffar mutum annabawan Allah ne su mala'ika yana iya zuwa musu a siffar mala'ika shi yasa lokacin da mala'ika jibrilu ya zo yace wa annabi fa akhbirni an al-islam fa akhbirni an kaza ai yazo asirfar rajul shadidul bayad ta da su sai na abu duk wanda suke masallacin lokacin da malaika zo sun zama annabawa fa ba zama annabawa wannan kamar waɗancan mutane guda uku ɗaya makaho ɗaya mai cutar kuturta ɗaya kuma da cutar albino wayanda Allah madawacin sarki ya tura mala'ika ya jarrabe su aka warkar da su aka ba su arziki sai da tunda mala'ika ya zo wajen su annabawa ne su ba annabawa ba saboda haka ma'aikar annabi Musa ba annabi ya ba in an ce don an ce wahayi annabi ya ce to Allah ya faɗa a cikin suratul nahl wa awha rabbuka ila nahl Allah ya yi wahayi zuwa ga kudan an ittakhidhi min al-jibali buyutan fi gidaje a cikin duwatsu wa min ash-shajari da bishoyi wa min ma ya'rushu da abinda mutane suke shimfidawa sai a ce to kudan zuma annabi kudan zuma kenan wannan ilhamu Allah tura saboda haka mamar annabi Musa ba annabi ya bace abinda muka sha faɗa da nanatawa duk waɗanda suke irga matan nan suke annabawan Allah ne ba annabawan Allah ba ne don Allah ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan ba annabin da muka taba turowa kafin ka sai namiji kun fahimta nuhi ilayhi maza muke wa wahyi Allah bai taba ba wa mace annabta ba mafi karfin hujjar da suka kafa hujja da shi maryam annabiyar Allah ce wanda ya fi kafa hujja mai karfi ma imamul qurtubi ne shi rantsuwa yayi da ya zo fassara suratu ali imrana gargashin wa izqalatil mala'ikatu ya mu inna allaha safaki ya rantse maryam annabi ya shi ka ya rantse muka ce ya kawo dalilansa to amma dalili mafi ƙarfi na wanda suke cewa maryam annabi ya ce suka ce Allah ya kirga mutane goma sai musu kuɗin goro ko yake su annabawa ne alif lam uh, kaf ha ya ayin sad zikr rahmatir rabbika abdahu waye kun ga mutum farko zakariya ya yahya khudhil kitab bi quwwa yahya wa zkur fil kitab maryama na uku maryam kenan kun ga maryam mace ce a zalika isa ibn maryama kun ga na hudu sannan wa zkur fil kitab ibrahim ibrahim na biyar وعبنا له إسحاق ويعقوب سوبيو سوزه واذكر في الكتاب موسى تقص وجعلنا له أخاه هارون ترى هنا يصليني بين يصلي قا يحيى غا زكريا غا مريم غا عيسى غا إبراهيم بيار غا wa ishaqa da yaqub bakwai ga musa takwas ga haruna tara wadkur kitabi isma'il goma wadkur fil kitabi idris sha daya wayannan sai allah ya ce ula'ika alladina an'ama allahu alaihim min al min min annabiyina wayannan sune wanda allah ya musu nema cikin annabawa kun ga a cikinsu kuma akwai maryam kuma yace an'ama allahu alaihim minan nabiyina to wanda shi da hujjar su maryam annabiya ce tunda Allah ya irga ta a rukunan mutanen da yace minan nabiyina amma abin da muka sha faɗi da nanatawa duk da aka ba zai sa ta zanto annabiya ba da an kawo ta cikin taron annabawa don an cewa wa izqalatil mala'ikatu sujudu li adama fasjudu illa iblisa aba don an cewa mala'iku ku yi wa annabi adamu sujada suka yi iblis bai yi ba sai mu ce iblis tun da yana cikin su ya zama mala'ika bai zama mala'ika ba yana nan a matsayinsa na aljani kuma wayannan da muka irga sha ɗaya goma a cikinsu duk Allah ya kira su a wasu wurare ya ce annaba ne don da zakariya da yahya akwai surar da Allah yake irga annaba sai ce wa zakariya wa yahya wa iliyas sai irga da annabi zakariya da annabi yahya suna cikin annabawa da ya zo kan annabi musa isa kai annabi isa ce in inni abdullahi a atani alkitaba wa ja'alani me nabiya ya ce shi annabi ko to da ya zo kan annabin Allah Ibrahim wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan me nabiya ya ce annabi ya'yansa biyu wa hamna lahu ishaqa wa yaquba kullan ja'alna me nabiyya ya ce annabani واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا من نبيا يأتي النبي ووهبنا له أخاه هارون شما ميسي نبيا فنذكر واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا من نبيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا من نبيا تو اما ده yake في الكتاب مريم maryama ya ce صديقه ha تنه ko me yace idin tabazat saboda haka ulaika allazina anama Allahu alaihim minan nabiyina wanda aka ba tambarin annabta din banda maryam ita ba annabiya ba ce Allah ya ce wa auhayna ila ummi musa ko muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi musa ko ta hanyar ilhama ko ta hanyar mafarki ko ta hanyar an tura mata mala'ika jibrilu a siffar musa daidai lokaci da aka tura wannan mala'ikar ta haifi jaririn tana tunanin tana tunani biyu ne ko ta kashe kaɗanta da hannunta akan maƙiye masa yankan rago a gabanta ko kuma ta ɗauko shi kawai ta kai sa gidan fir'auna domin fir'auna ya kafa doka duk matar da ta haihu kawai in ɗa namiji ne ta miƙo a kashe in mace ce ko ta shayar in ke kika miƙo da hannunki sai a yanka shi a kyale in ba ke ke miƙo da hannunki ba kina wasan ɓoye aka gane to bayan an yanka ɗan ke ma za a azabtar da ke ko kuma ma a kashe ki sanda ke yunkurin ɓoye abinda gwamnatin fir'auna ta aza shi ya ake ce mata ki ba yaron nono mana ta ce wani nono zan ba shi yaron da yanzu an jima kaɗan za a zo a yanka shi sai allah mata wahayi ke an arziki ba shi nono ba shi nono <laughs> eh, ki ba shi nono kawai me an jima zai haifa ki barwa allah keki na yanzu shine an arziki lokacin ta ki ba shi nono wani zan yi aikin banza kenan ko na bayar ka ko ban baka ba ba barin ka za su yi ba yaro yana kuka kuma yana son nono sai Allah ya ce mata an arzuki in kin tsaya a nan to wannan ya nuna miki ashe mace ta shayar da jaririnta nono shine abinci mafi amfani ga jaririn tun kafin likitoci su tabbatar Allah ya tabbatar da kayansa don wahayi musamman an arzi ihe Allah bai ce ku ɗoki madaran gwangwani ku bashi ba ku ɗoki madaran gari a su ya bin don duk daɗin akwai bai ce ku kaɗa ku bashi ba an arzi ihe bai ce ki ɗauko nonon shanu ki bashi ba ki shayar da shi nono kuma aka yi faɗa a cikin suratul baƙara walwalidatu yurdi'na aula da kamilaini haulaini arada an yutimma ar-rida'a Shin Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi wannan kamar kuma wata fiqihu zaki doka nan akwai irin matar da zaku ga da yana ta kuka yana son nono ya taji a barci yana kuka yanzu an bashi nono zai shiru ke kuwa kina ta wanke-wanke ya ce tun da na yi rabi sai na gama an gane ko shi kenan kina wanki bari in gama kafin bashi ke ma baiwar Allah Allah ya tura miki sakon ki bar wankin nan an arzihi ki je ki shayar da shi haƙƙinsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah sallar asbah da ya saba karanta aya ɗari a raka'ar farko aya ɗari a raka ta biyu aya ɗari biyu a raka'o'i biyu amma ya takaita ya karanto ayoyi uku uku wal asr da inna atayna bayan aka idar aka ce ya rasulullah ya yau kai sallar gajeruwar sallah sai da sami'tu buka'a asabiyin. fa zanantu anna ummaha ma'ana fi salah fan hadartu kai uflita lahu umma au kama qala alaihi salatu wassalam muna cikin sallah sai na ji kukan jariri sai na tabbatar uwarsa na bin musalla sai na gajarta sallar don in kyale masa mahaifiyarsa kar Allah ya ga na rike masa uwa na ki barin ta je ta bashi nono sai sa na tane ta sallar don in kyale ta ta je ta bashi nono kenan lalle lalle a bawa yaro nono lokacin da yake bukata shine wa auhayna ila ummi musa an ardihi mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi musa alaihi salam ki shayar da wannan yaro. a wannan ayar ya zo da umarni biyu kuna ji da hani biyu da alkawari biyu abu nawa shida umarni biyu hani biyu sannan alkawari nawa biyu umarnin an arbi'ihi ki shayar da shi ba umarni ba umarni ne fa in khifta alai in kina jin tsoro fa alqihi fil yammi ki jefa cikin teku ki jefa shi wannan ba umarni ba saura kuma hani guda biyu wala ta khafi kada ki ji tsoro wala ta azani kada ki ji bakin ciki hani na biyu ah ai umarnin an arzihi daya na biyu fa al'ihi fil yammi hanin fa la na daya na biyu wa la tahzani hani biyu ba sai alƙawari biyu inna radduhu ilayki mu yi miki alƙawarin za mu dawo miki da ɗanki hannunki alƙawarin farko alƙawari na biyu wa ja'iluhu min al-mursalina kuma za mu sanya ɗanki cikin manzanni kun ga umarni biyu hani biyu alkawari biyu kun fahimta kuma duka babu wanda Allah bai cika masa mai wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa an ardihi ki shayar da shi fa in khifti alai in kin ji tsoro don akwai wata matsala kullum kowani gida jami'an tsaron fir'auna suna shiga gidan safe rana yamma sai su duba akwai jariri a gidan babu duty aka sa kowane layi da masu kai kawo to shi ne kenan in kin ji tsoro fa alƙihi fil yammi ki jefa shi a cikin kogi al yammu shi ne teku wato asali yadda ake nufin ta jefa cikin kogi ba wai ta ɗauko shi ka sa shi a cikin ruwa tsundun ba a'a za ta sa shi ne a akwati ya sashi a kogi ya bai iya illa ba bai iya min ba akwatin ya zo a suratu tsaha a nika zafihi fitabuti ki sa musa a akwatin itace don mai ba ce ta sashi akwatin karfe ba ko na dalma ko na roba ta ce na itace to muna zuwa faqdi zafihi fil yammi ki jefa akwatin a cikin teku yammu teku fallil ƙihil to eh, tekun zai jefa shi bisahili a gaba to shi kenan sai take ta yi akwati ko kuma ma a ce already akwai akwati a gidan abin da ya sa kake ta sake a akwatin itace kuna ji a lokacin ai kwale-kwale itace ne kuma a lokacin suna da dabarbaru na kama kifi suna gyara wani abu na kama kifi tarkon kama kifi da itace shi wannan tarkon idan aka yi sa ta ciki ta waje kifi zai iya shiga amma ta ciki fa kifi ba zai iya fita ba wannan duk a ɓadda sawu ne shi ya sa a lokacin za ga kan kogin ga akwati kala kala irin wannan na itace na kama kifi wasu za su sa ya wuni wasu za su sa ya kwana sai dai yadda suke yi zan zo da akwati idan na zo da akwati na zan sa masa dogon igiya sai in ɗaure shi da bakin a wani itace a bakin ruwa ɗin ya wuni ya kwana sai in zo in jawo in na jawo na zo da kwando sai in juye kifin da na kama kuna fahimta na sai in sake sake akwatin a ruwa in tafi kuna fahimtar wannan bayanin to ita mahaifiyar annabi musa gidanta yana dab da bakin rafi shi ne sai aka ce ta yi akwati ku fahimce ni in ta yi akwati cikin akwatin ka yi shimfiɗa ta kwantar da jaririn a ciki an gane ko amma akwatin duk wanda ya gani zai ɗauka akwati ne na kama kifi amma an yi masa wasu abubuwa ta ciki wanda ruwa ba zai shiga ta lullaɗa masa mayafi ya rika jin kamar akwai ɗumin mamarsa a jikin shi kuna fahimta sai ta ajiye akwatin a ruwa sai ta ɗauro dogon igiya ita ma in ta ɗauro dogon igiya sai ta huda kadaka danga na gidanta igiya ya shigo har ɗakinta duk lokacin da ta duba war haka ya dace yaron na ya sha nono sai ta jawo akwatin duk wanda ya zo ya ganta tana ɗaukan akwatin kuma zai ɗauka mai ta kamo kifi ne shi da hikimar haka sai ta ce bari in je juya kifin nan a gida to idan ta juye ashe nono za ta bashi daidai lokacin da askara ba sami ake ba sannan kuma tana shayar da shi sai ta sake sashi akwatin ta zo ta sashi kan ruwa askara fir'auna sai su shiga gidan su gama dobe-doben su ba jaririn da za su gani shi ne shi mana shi yasa ba a ranar da ta sa shi a cikin ruwan ya tafi ba ya yi wata da watanni ana ba shi nono haka in akwai bukatar ta canza masa riga ma ta yi kaza ta wanke masa tumbudi ta shigo da shi ta ba su abinci sai ta caccanza masa eh, shimfiɗinsa ta je ta sa to kun ji wanda zai kawo ƙarshen fir'auna kun ga yadda ma ake renon shi yanzu jama'a shi yasa in Allah ya so zakara da cara ko ya so wani ya rayu sai ya haihu a tsakiyar masifa kuma ya girma yasa jiya jiya na wata mai coronavirus na gaskiya ta haifu a Lagos ta haife da kuma ba Allah ne da sa ba in ya so dan sai ya girma uwar ta mutu in ya so dan ya mutu uwar ta mutu in ya so da dan da uwar duk su girma wa ma zalika ala Allah haka wa auhaina ila ummi musa an arba'i farko Allah ce ki shayar da shi kuna fahimta kawai ki aje shi a gida za mu iya mu yi rufa ido in an shiga ba za a ganshi ba in zai kuka ma an kashe volume din ba za a ji ba ki aje shi kawai to kun san ba za ta iya ba anya anya sai Allah ce to shikenan fa in khifti alai in kin ji tsoro fa alqihi fil yammi ki yi akwatin itace ki daura da igiya ki sa shi a cikin kogi ɗin ke da duk lokacin da zaki eh, eh, eh, eh fa'iza khifti alai in kin ji tsoro kina ganin yaya yaya to shikenan fa alqihi fil yam ki jefa shi a cikin kogi ko kuma an ihi bayan kin dauko akwatin kamar mai juye kifi in kin shigo sai ki shaye da shi nono fa idza khifti ala in kin ji tsoron lokacin zuwan su yayi fa alqihi fil yam ki ki tashi a cikin teku kamar mai kama kifi wala ta khafi kar ki ji tsoro wala ta hazani kada ki yi bakin ciki kun fahimci wannan ma'anar fa in khifti alai in kina jin tsoro tsoron me tsoron za a kashe shi yadda muqatil ya faɗa shi ko ibn sa'id yace in kina tsoron zai iya ihu a ji ƙararsa ki jefa cikin kogi wala ta khafi kada ki ji tsoro wala ta hazani kada ki bakin ciki wala ta kafi kada ki ji tsoro kada ki ji tsoron mai bayan kin sashi kogi ibn sa'ib yace wala ta kafi an ya yaghrika kada ki ji tsoron nutsewar sa a ruwan ba zai nutse a cikin ruwan ba eh ko ko wala ta kafi an yi zai a kar ki ji tsoron zai bata ko ya bata zai dawo in inna raduhu ilaiki mu za mu mayar miki shi waja ilohu min al mursalin musanya cikin manzanni imamul asma'i ya ce na samu wata eh, baƙauya ya ce na samu wata baƙauya ba larabiya na ce da ita ma afsa haki ba wanda ya kai ki fasaha don ya ji matar tana magana da fasaha irin baƙauya ce sai matar ta ce awa ba da aya al'aya fasahatun shin bayan wannan ayar akwai mai fasaha ne bayan wannan ayar da Allah ya kawo nawa auhaina ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu min al mursalin kace jama'a fiha baina amraini, wa nahyayni wa khabaraini wa bisharatai aya ce guda ɗaya. Allah ya tattara umarni biyu hani biyu labarai biyu alzishir guda biyu an gane ko to kana naka Allah yana me Allah yana nasa arama to me Allah ya ce فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وهبنا نعم. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين نعم وقالت امرأة فرعون قرة عيني ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه Na'am, Ubangiji ta’ala ya ce, A falta ƙazahu alu fir'auna li ya kuna lahun aduwan wa hazana, falta ƙazahu sai suka tsinci annabi Musa alu fir'auna, mutanen fir'auna. jiya in ba ku manta ba na gaya muku tarihin annabi musa ya yi kama da wani annabi annabi yusuf na gaya muku bambanci hudu a ciki ko eh, eh, abubuwa hudu da suka yi kama to ga na ya salta ku sai suka tsinci annabi musa an tsince shi ko shi annabi yusuf shi ma ba a tsince shi ba yalta kidahu ba a zo sayyarati in kuntum fa'ilin kuma kowanne an tsince shi saboda haka idan wani yana kyamar ɗan tsuntuwa to ya sani fa annabi Musa dan tsuntuwa ne kuma yayi albarka annabi Yusuf ɗan tsuntuwa ne yayi albarka saboda haka don an ga dan tsuntuwa to a yi rububin daukan shi bai wa akwai alkhairin da Allah ya koyi ko ban cewa kina tsuntar yaro ki kai gidanki ba sai ki kai wajen yan doka ta fuskar doka hukuma ta baki ubangiji ta'ala ce falta qatahu sai suka tsince shi alu fir'auna mutanen waye fir'auna li yakuna lahum don ya kasance musu aduwan maƙiyi wa hazanan da baƙin ciki inna fir'auna lalle fir'aunan nan wa hamana da hamana wa junudahuma da rundunoninsu kano khati'in sun kasance masu laifi ne wa qala timra'atu fir'auna sai matar fir'auna tace qurratu aynin li sannin ido ne gare ni walaka da gare ka la kada ku kashe shi asa an yanfa'ana mai yiwa zai amfane mu aw nattakhidahu walada ko murke shi da wa hum la yash'urun su ba sani ba falsaqatahu suka tsinci waye annabi Musa ala fir'auna me me alluqta a larabci shine isabatu shay'in min ghairi talab kuna ji samun abu ba tare da kin nema ba wannan shine tuntuwa amma yanzu misali a ke ne rana ɗaya ke ce bani ɗauko kana in ta cajewa ko zan samu kuɗi kira cajewa sai ke samu kuɗi to ba ce na tsinci kuɗi ba shi tsuntuwa shine abinda baka nema nema ba baka sa rai ba sai me sai ka gani wadda shi da tsuntuwa to falta kada hu ali fir'auna jama'a kana naka Allah yana nasa mahaifiyar annabi Musa ta sa annabi Musa a ruwa yadda Allah ya nema a cikin akwati ta daura igiya kullum sai ta jawo igiya in ta jawo ta baji nono ta sake sakin shi akan ruwa to shi Allah kuma duk dabarar ki in ya kaddara wani abu zai faru sai me sai ya faru kina da ɗa mai yawan yawo kika sa masa ido kika wani ma sai kin kira shi kin dan aje shi a gaban ki sai kin dai wani gengedi fit sai fita sai a ci abu ya buge shi ma'ana idan Allah ya so mutum da kaddara to dole sai abu ya faru shi yasa inda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin suratul ra'd mun yi bayani a gabar a tafsirin maza wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala marada la idan Allah ya so mutun da mugun abba mai mayarwa kargashin lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi duk mutumin da kuka gani a duniya yana da mala'iku eh akwai a gaba akwai a baya yahfazunahu min amrillah suna kare shi daga abinda Allah bai kaddara zai same shi ba a misali ya zo hawan kwalta zai tsallake wani mota ya zo a guje mala'ikan dama din mala'ikan gaba din zai iya dabara Allah bai kaddara motar za ta buge shi ba ko ya kara masa sauri ko ya sa shi ya yi baya wani yana sanda yana bin ka zai kashe ka swat sai Allah bai kaddara zai kashe ka ba sai a ce sai mala'ika ce juya juya baya sai mutum ya juya ya gaishe sai ya gudu amma idan Allah ya kaddara wa mutum abu to Allah ne ma zai kora shi zuwa wurin ya je bala'in ya same shi ku ga zai balaguro a ce ka bari sai gobe mana a zan je zan je zan je ya je motar ta cika ya ce san shi ko da a menene attachment zai zauna ashe a nan sa zai haka Allah yake kayan Allah ya san kayansa mu ba mu sani ba ba mamaki fa za su je ne wani biki ne ko wani eh, abinan wani workshop ne za su je sai jibi za a yi ko gata sai a ce ka bari ana gobe za a yi ka je mana sai ta zan je tun yau kana da a kawai zan je huta kawai kafin rana to ashe ajalin a ranan ne an gane ko ya je terminus ya cika to ashe motar da zai zama ajalin sana a tasha ne sace to tunda ba mota terminus ka bari mana kawai ko gobe eh, abu nan a ni sai yau zan tafi haka Allah yake ikon sa in akwai kaddarar Allah cika abun Allah ne zai hankada shi da kafar sa yaje wani ma in Allah ya kaddara masa shi da kansa zai hada boma baman yaje ya kunar bakin waken hauke da shi ne kenan to mahaifiyar annabi musa ta shiga wannan dabarbarun ta ɗau tsawon lokaci ta ta ba ɗanta nono ta jawo shi da kan ruwa bayan ta ba shi ta mayar da shi to in allah ya kaddara abu ya kaddara to ranar da allah ya ƙaddara za ta rabu da ɗan allah ne ya sa mala'ika ya tsinkar da igiyan <laughs> mala'ika ne ya tsinkar da igiyan da ya tsinkar da igiyan yanzu ita tana ganin igiya a gida ai a nan jikin ɗakinta sai ta ce yana nan a sai ya tsufa da tafiya Allah ya yanke igiya jariri ya tafi ita bata ankara ba har jariri damu wannan ruwan hanyar ruwa ne wanda zai je Bahar kuma ya ratsa gadina gidan shakatawar Fir'auna ya zo gidan shakatawar Fir'auna dab kafin shiga ƙarƙashin gada don kare shiga ƙarƙashin gada ba a gan shi ba dab kafin ya shiga ƙarƙashin gada sai wani abu ya rike shi a bakin gaba sai a wannan lokacin Allah ya sakar wa jaririn jiniya sai kuga kuka na jarirai ya zo daidai da fir'auna da iyalinsa sun gama shakatawarsu da matarsa asiya sun zo za su ƙetare gada kawai sai suka ji kukan jariri matan ne ta fara ji ta ce a ɗauko wancan jaririn aka ɗauko shi to yanzu ma'aikar annabi musa duk tana can tana cewa bari in gama wannan an jima in bashi nono ashe tarihi ya sauya ashe tuntuni kogi ya kawo allah ko bai sanar da ita ba duk da ya mata alkawari za mu dawo da shi ko da kin ga ya bata don kada hawan jini ya kama ta kada hada ta ya kama ta an lallashe ta tun kafin faruwan abu ah don me yanzu ai babu abin da fi musulunci daɗi ba Kan mutum ya zo ya ce a kwalara ya barke covid-19 ya barke dama tun kafin ya barke Allah ya ba mu haƙuri a suratu baƙara ya gaya mana wala nabluwannakum fa jama'a bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin ana yunwa ba abinci Allah ya fada wa naqsin min al-amwali wal anfus was samarat sai Allah ce to in na jarrabe ku ba na son ihu ba na son raki ba na son mita ku yi hakuri wa bashirin sabirin kuma ya lallashe mu tun kafin annabi ya rasu yace fa annabin nan zai rasu innaka mayyitun wa innahu mayyitun dan ne Allah ya ce mana kullu nafsin za'iqatul maut don kaji wata rana babana zai mutu mamata za ta mutu eh su ma ƴaƴanka su kifa wata rana babansu zai mutu wata rana mamarsu za ta mutu mace ta ji wata rana mijinta zai mutu miji ya ji wata rana matarsa za ta mutu shi yasa ake cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama ai duk wanda yake karanta qur'ani shi yasa zaka idan masifa ya samu musulmi ya fi karancin bakin ciki in kin kwatanta da na arna dan mu dama an gaya mana kun fahimta saboda aka annobar covid-19 kaza kaza mu ba da sauki fa mutanen misra fa akwai lokacin da Allah musu hadari nayi hudu ba su kutun guda bai fi wata uku ba da wannan gabar annoba tsakanin jiya da yau akwai ranan da fa gari guda za ga Allah zai dauro hadari an tashi ruwa wuta ne yake sauka yana kona mutane da gidaje an yi annoban da sai da Allah ya turo manyan tsuntsaye suna ɗiban yara 'yan shekara bakwai takwas su tafi da su ba za su sake ganin su makawanin covid-19 a lullube da siyasa shi ne hankalinmu mai tashi me aka yi yanzu akwai lokacin da aka yi wata annoba har ma mutane suka yi kuɗi kawai tun gwamnati tana ɗiban mutane da suke bariyar suke binne gawa har ma aka zo kuɗin biyan ma ya ƙare sai dai in an mutu muku ɗauki haya bai da za su yi jana'iza don kowa yana gudun gawa mutane leburori lokaci ɗaya suka yi kuɗi har ya zo ya zama kai idan annobar ya shiga gida zai ka karanta littafi an nihaya wal bidaya na alhafiz ibn kafir har gida in an shiga za a ga gawar waki ne gaba ku a gidan ma gashi nan duk kun mutuwa zai je ɗauko masu binnewar sai zai zanto fa ma'aikata kawai sun zo sun leka gidan nan an mutu kawai sai a kulle kofa babu jana'iza karnuka da me suka yi ta cin nama mutane ai mu da sauki amerika mutum dubu sha biyar ba su mutu rana ɗaya ba mu a najeriya fa don muna addu'a muna sallah muna ibada to shine kenan a nan allah ya lallashe ta tun kafin nan yace kada ta ji tsoro kada ta yi bakin ciki za a dawo da yaron za a ba su promotion zai zama annabi falta kada sai suka tsinci annabi Musa alu fir'auna mutanen fir'auna don da matar ta gani sai ta ce wa uh, jami'an tsaro a shiga ruwa ina sojojin ruwa a shiga ɗauko jaririn aka fito da jaririn li kuna lahum don ya kasance gare su a duwan maki wa hazanan da bakin ciki li kusan muna da wani lamun a nahau muna ce masa lamun ta'alil lamun mai bayyana dalili shi galibi in ya zo fi'ili mubari'i in ya zo gabansa yana ɗaukar nasab yana tashi daga rufa ya koma fataha tunda kun san allan idan kai idan sun zo suna mai da fi'ili mubari'i ya zanto yana da fataha an uridu an azhaba ƙur'ani ma ya zo da irin wannan yuridu allahu an la yaj'ala kaga yaj'ala don zuwan an da lan kuma lan yaghfira asalin yaghfiru ire-irensa to akwai lamu ta'lil lamun bai bayyana dalili wa anzalna minal musirati ma azza mun sauka da ruwan sama don me li nukhrija ga dalili ya ce nukhriju ba li nukhrija bihi yani li an nukhrija bihi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana asali tubayyinu don zuwa lamu ta'lil tubayyin to wasu da cewa wannan lamu ta'lil li yakuna fir'auna sun tsince shi don annabi musa ya zame musu maki to gaskiya fassara shi da lamun ta'lil ba za a yarda ba don duk lokacin da ka tsinci yaro kuma kana da tabbacin zai kashe kan ya girma ai za kashe shi take saboda haka sai dai lamuna ana ta sa lamul aqiba fir'auna ya tsince shi alhali bai sani ba karshen lamari yaron nan zai zame masa maki sai mutanen fir'auna suka tsince shi la yakuna lahum don ƙarshen al'amari wannan yaron ya zame musu aduwan maki wa hazanan da me da bakin ciki ya zame musu maki kuma ya zame musu bakin ciki don ya zame wa fir'auna maki ya zame wa fir'auna bakin ciki don ta dalilin annabi musa ga halakar da fir'auna inna fir'auna lalle fir'auna wa hamana da hamana wa junudahu huba da rundunarsu kano khatsi sun kasance masu tabka laifuka jama'a wannan ayar me yake nuna mana kada ka zama azzalimi in kana ganin ka zama azzalimi ka zama mugu to wallahi Allah zai kama ka ta inda baka zata ba ko da kana da security kana da kaza sai ka girmar da ɗa ya kashe ka ya ka mulkin ka abinda zai ka karshen ka kai zaka ka ɗauko ka kawo nawa ne masu mulkin da yaran su ne suka kashe su ko su kashe su kai tsaye ko su ɗaga musu hankali cuta ya kashe su yanzu ga fir'auna wanda zai kawo ƙarshensa wanda fir'auna ya girmar da hannunsa yake biyan albashi ake shayar da shi Wata ta humullahu min haithu lam yahtasib Allah zai zo masa ta inda bai zata ba nawa ne wani faron da zai saya ya sha ajalinsa nan a ciki yake to da ya san zai zama ajalinsa zai saya nawa ne wani motar da zai zama ajalinsa shi ya saya da da ya je saya za ka mm, mm, wannan motar fa za ka yi hatsari a ciki ka mutu zai saya ne mana yadda Allah ya makantar da ɗan adam galibi abinda zai zama ajalin mutum shi yake iya saya da hannun shi wani yana iya ɗaukar loman tuwo na masara ya kai bakinsa sai diabetes ɗinsa ya tashi ya mutu yana iya ɗaukan loman abinci da gishiri ya kai bakinsa sai ya mutu to da ya san in ya kai abin zai tashi mutu zai kai wannan Allah yana nuna mana kasawar mu kuma yana nuna mana duk abin da ya kaddara mana in lokaci yayi ko da hannunmu sai mun yi sa ce fa Allah sarki yana da yafi fitin tazun nan fa ya ci karago mai suga kwanan ne ya kare jama'a to shine kenan sai Allah ya ce wa qalat imra'atu fir'auna sai matar fir'auna tace qurratu aynun li wa sannin ido gare ni da gare ka abin da yasa ubangiji ta'ala yayi maganan nan kamar fir'auna ya ce a yanka shi a kashe shi me ya nuna fir'auna ya ce a kashe shi don ya ce la taqtuluhu to an ɗauko jariri an ba wa 'yan mata kuyangi da suke aiki ƙarƙashin matar fir'auna ta kai wa matar fir'auna wasu ka ce ma 'yar fir'auna ce ta ɗauko jaririn aka ba ta kai ta kawo wasu ce eh, masu taimaka matarsa aiki sai matar fir'auna lokacin fir'auna ya sa an zo da wuka za a yanka jaririn sai matar ta ce la taqtuluhu sai matar ta ƙurratu ainun li laka ido gare ni da gare ka sanyin ido gare ni da gare ka matar fir'auna a sunanta asiya bintu muzahim da zayyun kenan asiyatu bintu muzahim amma wasu malamai suna cewa ita matar fir'aunan nan asalinta kuna ji yar bani isra'ila ce kabilar da fir'auna yake wulakantawa yadda za ya ga wani mai matsayi ya je ya auri wata yar sadaka yalla ya ga ta masa ina fata an gane to shi ma fir'auna ga Allah ya ba sa mulki sai ga Asiya tana cikin banu Isra'ila tana cikin irin waɗanda aka sa suna aiki wahala sai ya ganta kyakkyawa ce sai Allah ya cusa sonta a zuciyar shi sai ya aure ta ko sai Allah ya kaddara baya iya tsallake maganarta mana tun daga yanzu agent na Allah ya fara zama a gidan fir'auna yawwa da babura ce ne malamiwa masha Allah <laughs> ah, kai ba san wannan baburancin ba aram wannan eh ka sani amma fa kai ma daushe ne a baburancin wannan kenan to shine kenan fir'auna sai ya aure ta to da ya aure ta shine da aka ce za a kashe yaron ita tunaninta ba yadda za a yi wani ya yadda jariri in ba wanda ya ji tsoron za a kashe jaririnsa ba to duk yadda aka wannan banu isra'ila ne yan kabilarta shi ko fir'auna yana aifuwa ba wai baya aifuwa ba sai dai ba a taba haifa masa ɗa namiji ba sai ƴaƴa mata shi ko annabi Musa da aka tsinta namiji ne sai matar Fir'auna ta ce kar ku kashe shi a sa'an yanfa'ana yana iya amfanar mu aw nattakhidahu walada ko mu shi me ɗa kamar mu muka haife shi wa hum la yash'urun su ba sani ba ba sani ba menene ba sanin ba malamai su yi maganganu guda hudu ibn jauzi cikin zadun nasir na farko la yashuruna annahu aduwwun lahum ba san zai zo ya zama musu maki ba haka mujahid yace magana ta biyu la yashuruna anna halakahum ala yadayhi inji katada ba sani ba halakar fir'auna a hannunsa yake ba magana ta uku la yasuru banu isra'ila anna iltaqadnahu eh su banu isra'ila ba su sani ba cewa mu mun tsince shi mana matar ta ce mu riƙe shi kamar ɗa domin wahum la yashurun banu isra'ila ko danginsa ba su san ma mun tsinci wannan ɗan ba in ji muhammad ibn qais ko wahum la yashuruna ba su sani ba ba su san ni allah ina aikata abin da na so ba ne tarko nake musu haka muhammad ibn ishaq ya ce shi ne sai ta ce kar ku kashe shi mai yiwa zai amfani mu wannan akwai wata nasiha ga mata kada kishiyarki ta rasu ko an sake ta bata gidan ta bar ƴaƴanta a gidan ki riƙa mugun fata in kina yi wa yaran nan mugun fata to zai ci ki yaran nan za zo su hana ni zama a gidan nan yaran nan kaza kaza yaran nan kaza kaza to wallahi bala'i zai bi duk wanda ya yi wa ɗan wani kyakkyawan fata to zai mori kyakkyawan fata yanzu a nan fir'auna ya yi wa annabi musa mummunar fata shi ya sa ce zai kashe shi amma matarsa ta yi kyakkyawan fata ta ce a sa an yi amfana yaron na fa mai yi mana amfani to ita da ta yi kyakkyawan fatan sai annabi musa ya amfane ta ta dalilin annabi musa ta yi imani ta bi allah da annabi musa kuma tun tana raye Allah ce na na gama gina miki gidanki aljanna iz qalat rabbi ibn darab Allah masalan lil ladina amanu imra'at fir'auna iz qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min alqawmi zalimin asa an yanfa'ana bi ta ba ya anfanita mu je suratu yusuf azizu misra namiji ne shi da ya soyo yusu a matsayin bawa sai ya ce wa matarsa na sayo shi amma matsayin bawa yaron nan kar mu shi a bawa akrimi maswahu wa qala allazi min misra wanda ya sayi yusuf da garin misra ya ce ake ga matarsa akrimi wahu ki karrama wurin kwanciyar yaron nan. gadaje waɗanda 'ya'yan mulki suke kwana a kai shi za a sa masa duk abin more rayuwa na ɗaki na a sa a ɗakinsa akirmi masuwa ku ɗan tsuntuwa a bawa ku ya sai shi na cewa akirmi masuwa ku ya faɗi irin abin da matar fir'auna ta faɗa a sa'an ana duk da na azizu misra shi ya fara faɗa don zamanin yusuf sai da ya wuce kafin aka yi zamanin annabi musa mai yiwa ɗan nan da ke gani zai amfane mu au na tafi da walada to da yi kyakkyawar fata annabi yusuf ya masa amfani don da matarsa ta nemi ya ci amanar mijin ai annabi yusuf bai yarda ba sai da ce inna hu rabbi ubangida na mijinki inna hu rabbi ahsana maswaya ya kyautata makwanci na inna hu la yuflihu zalim inna yaka nayi zalunci azzalimi baya nasara to shi yasa mu rika yin kyakkyawan fata a abu da ke ce ga sai abu mijinki ne sai abu duk abin da aka sai a yi masa kyakkyawan fata to an sai na afiyar ko sai ya mutu a banza me yasa ki an gane ko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hadisi yuhibbul fa'la yana son kyakkyawan fata ko da ne kike ba shi nono sai ki cewa to in Allah ya sufa dan nan nawa sai limanci ya zama limami a masallacin harami yadda Abdurrahman al-Hudayfi yayi ko yadda su dai sai kina wannan fatan kuma sai ya zama shi yasa galibi abin da muke yarwa kyakkyawan fata annabi yace wa hibbul fa'la in kina yawan kyakkyawan fata sai Allah ya tabbatar miki Kar ki je kina koyon baki da kyar so mu dai kawai muna yi na ina za mu yi mu haddace qur'ani to a kiro kanki sai ki ce insha Allah sai mu haddace qur'ani sai ki kin haddace shi akwai sauka da muka yi aina ɗalibai a garin Gombe masallacin Buba Yaro na kofa mai martaba sarkin Gombe na makarantar Alarama Gambo kowane shekara yana yayi dalibai da suka kammala karatun Qur'ani hadda da sauransu sama da 700-800 to saukan da muka yi na shekarar da ya gabata akwai matar da yanzu ita ta yi sauka ita ma tana da shekara 67 kuma cikin ikon Allah lokacin makarantar kuwa ya cika shekara 67 sai mai shekara 67 ta abu tana cikin wanda aka yi saukar su akwai eh, alaji balatinka babban attajiri ne a garin gombe ɗan siyasa ne sosai biloniya ne shi a shekara biyu da suka wuce ya yi saukan ƙur'ani daurawa ne zai masa sauka kusan shi ne wanda ko da masaukin su daurawa masaukinmu gaba ɗaya in mun je tafsirin gombe shi eh, eh, gina masaudan ɗan siyasa ne sosai amma bai zama ɗan iska ba kawai suna da majalisarsu ne na 'yan siyasa sai ya ce to madadin mu zauna mai ta gulma da maganganun mutane mu ɗauko aran mai riga koya mana karatun ƙur'ani a majalisar suka sauƙi ni na ɗauka irin sauƙa ne na siyasa jika-jika akwai laccar da na yi a bolari a gombe ina jin a januwari ɗin nan mai taken al'afiya'u laccar dare ne al'akhfiya makarantar gidauniyar aa haruna to yana wajen laccar bayan an kammala an ce tashi ya jawabi mamaki da ya bani a ka ya karanta shafin farko na suratu ali imrana ya ce ba zai jawabi kaɗai ba bari ya karanta ƙura'ani ko biloniya ne kunga kun kenan a cikin saukar ma har hadda yanzu ana cikin yi. to mu me yasa ba za su masu kuɗin mahaddatan Qur'ani ba kuɗin ne ba ai da kuɗi ma za ji daɗin haddan Qur'ani yanzu tsammanin hususu dai sunan talaka ne billionaires ne ba minista ne shi ba dobi yadda haddar ya zauna fantami ba kwa jera ba da ayoyi da lambobin su minista ne ba gwamnan kogi ne ko na ina da ake cewa same yarda akwai korona jihar sa yake din ai ana hira da shi yana zuba turanci yana jan ayoyi ashe mukami da kuɗi da sarauta ba zai hana mu haddan Qur'ani da karatu addini ba sai dai daƙiƙancin mu da jahilcin mu da rashin sanin kimar addini shi sai a naɗa muku shugabanni jahilai su addabe ku ba za su ga kimar addini ba ba za su ga kimar masallaci ba ba za su ga kimar komai ba ku je ku ta bala'i da su don jahilai ne bakake kirin kuma su suke son su juya malamai ina zai yi amma yanzu alhamdulillah ko da borno ai muna da masu ilimi yanzu to kun ga su ne abubuwan da suke tafiyar da al'umma gaba sai Allah ce asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada ina jin balatinka da nake muku magana gidan da yake ciki in ban sha'afa ba falo kaɗai a gidan ya kai sittin da eh. to gashi nan kuma eh, karatun ƙur'ani yake shi kuma kullum shi yana ikirarin shi almajiri ne ubangiji ta'ala ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li wa la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada wa hum la yashkurun abuna muka fada na daidai Allah sa mai tarayya alada kuskure ko ko tun Allah ya fe mana tambayoyin yau suna da yawa ne kashe shi